العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين فصل فصل wannan fasali ne mai bayani akan hukuncin huskantar alƙibla ومع الأمن استقبال عيد الكعبة لمن بمكة ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شك فكر اجتهاد نظر ومع الأمن واجبين تايد ka'abati, استقبال عين الكعبة فسكنت حقيقة الكعبة مع الأمن والقدرة والذكر شرطة guda uku ne su ne shir'a na hukunta ƙibla duk wanda ya kasance shina cikin aminci bai cikin tsoro babu tsoron da ka hana mai dibi alƙibla to sannan kuma bayan haka nan na da iko bai da rashin lahiya wadda ka hana mai ta tahawuli shi dibi alƙibla sannan kuma ya tuna to in ya kasance ga aminci ga tunawa ga iko to wajibi na istiqbalu ka ka'bati kuskanta haƙiƙanin ƙaba ke ce ma a samtu watan ka ka'batu kenan ko kuma almusamatu haƙiƙanin huskantar ƙaba Tu wajibin kana in kana cikin makka liman bi makkata ga wanda yake cikin makka wannan ita ce kyalo ta al alƙibla wanda ya kasance ga haka na gani ƙuro-ƙuro da idanunka to wajibin kana jikin ha gaba ɗaya shi diri ƙaba kashe kasance kana cikin masallacin kana cikin masallacin makka sashen kana cikin ƙaba sashen ka bai cikin ƙaba wajibin kana duk wanda a cikin makka shi kasance sashi ne yana dibin ƙaba gaba ɗaya inda kana cikin masallaci wannan ƙidu iya iyani kenan in ya kasance kana bayan wani gimshiki sai ka dai goha gani ina na za ka tsaya daidai gimshikin nan ya kasance in ka tsaya na jikinka na cikin ƙaba wannan wajibi na shi kasance jikinka shi fuskanci dukkanin ƙaba liman bai makata ga wanda ke cikin makka to yan nan ya ce liman bai makata ga wanda ke cikin makka kenan ai wanda ke cikin masallacin makka wajibi ne yana duk gaba ɗaya jiki shi a cikin masallaci duk gaba ɗaya jiki shi a cikin ɗaki wanda ya kasance kuma ke cikin makka shi ma haka na wajibin shi na istiqbalu ainul ka'abati ya zai yake nan in ba mara lahiya na ba shi samu wani hawa shi hau ko shi hau saman tudu shi gani shi ya shike da ƙaba, ko shi hau dutse shi sallah sama sai shi hau dutse in ya hau dutse sai shi jiba shi gani daidai ina ka'aba take sai shi kama sakkowa shi kama sakkowa har shi sabko daidai inda ya fuskanci ƙaba, sai shi alama na auren sallah kai koyaushe ko kuma alal misali akwai wani tudu shi hau wani tudu ko kuma akwai wani ice shi hau wani ice amma dai wajibi na ga duk wanda a cikin makka istiqbalul anil ka'bati ki husanci hakikanin ka'aba liman bi makka ta ga wanda ke cikin makka wa in shakka in ya kasance wanda ke cikin makka dai ban alƙibla ya ce shi shi husanci alqibla gaba ɗaya shi dai da anil ka'aba ta ya ce shi gaba ɗaya saboda rashin lafiya ta yi ko kuma saboda wani uzuri ko saboda tsufa to ya zai irin wannan wa in shakka in ya kasance wannan ya goya gare shi kenan yanzu mu doka mu ce shi na cikin makka tsoho na sai zo ta shi ya sallah shi ya ga zo sallah ya tsohu bai ya taka shi hau tudu shiga tsaba sannan ya sako shi sallah an gane babu dutsen da zai hau ko kuma bai a ne ko kuma bai a wani tudu shi dai bi ƙaba sannan ya sako shi sallah ko shi sallah sama ka gane shakka kenan to kuma ga sallah ta kama shi fafil ijtihadin nazarun fafil hadin nazarun nazarun watan saɓanin malamai matabbaci na fil hadin. zai ijtihadi ko ba zai ijtihadi ba tunda an samu an samu shaqatun to in mun ka ce tunda an ka samu shaqatun nan ga muna da ka'ida al mashaqqatu tajribu taysira to in mun ba bisa ga wannan ya samu shi ijtihadi tare da kuma shine ya shiga ainin ka'abati wasu maluma sun kace a'a wala ijtihada ma al babu ijtihadi mudda ana samu yaqini watan al-yaqinu ya nu'l ijtihada ya hana ijtihadi don haka shi kenan kaga yan ka ce watan yaƙini in ga haƙiƙa ba a ijtihadi wala ijtihada ma wujudul muddin dai shi na yiwa a samu haƙiƙa to ba za a ijtihadi ba don haka shi kenan kaga ko tsoho sai kokari ya taka kenan don haka cewa in shakka in ya kasance bibin haƙiƙanin ƙaba yau ya ta gare shi fafil ijtihadi nazarin. malumma sun yi saɓani wajen ijtihadi shin zai ijtihadi ko bai ijtihadi ba nan tana ziddin mutahidina da adami nasil mutaqaddimina fin naqli wannan ibnu rashirin ya ta akan cewa zai ijtihadi ba amma wanda ya kasance watan shina cikin masallaci shina cikin makka amma ba shi yiwa shi tahawuli watan shina da rashin lafiya rashin